الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عجل الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى المدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا ليجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yambaci na alhamis takwas ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta arba'in 1444 wanda ya daidai da 30 ga watan maris shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani kuda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga lajima road angwari miji a kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wata'ala na wannan shekara a jerin gwanan majalisin wannan tafsiri wannan shine majalisi na goma da muka kwana a cikin suratul baqara aya ta ɗari biyu da tara yau da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan aya ta ɗari biyu da goma inda Allah maɗaukaki yake cewa hal yanzuruna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور كالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب Allah يا جاو هنك hankalinmu a wannan aya saboda yana maganan makoman kowanne daga cikin ma'anan shine ranar tashin kiyama ranar da kowa zai tsaya gaban Allah yadda mahaifiyarsa ta haife shi tsirara ba takalmi da loɓa mazanmu da matanmu a gaban Allah to Allah maɗaukaki zai bar mu a filin kiyama za mu tsaya sama da shekara arba'in kowa yana neman mafita bai san matsayinsa ba saboda kowa ya fito daga kabarinsa akwai aikinsa da ya yi a duniya kyakkyawa ko mummuna shi zai yi lodinsa kana fitowa daga kabarinka za ka tadda ayyukanka wanda ka yi a duniya suna jiran ka kai za ka yi lodinsa wani zai ɗauka kamar fensirin nan Allah ka sa muna ciki wani zai ɗauka kamar masallacin nan Allah ka sa ba ma ciki wani zai ɗauka kamar anguwan nan wani zai ɗauka kamar kaduna wani zai ɗauka kamar Najeriya, wani zai ɗauka kamar Najeriya, togo ghana niger wani zai ɗauka kamar duniya gwargwadon yadda ka yi saɓan allanka a duniya gwargwadon yadda za ka yi lodinsa a gobe kiyama kuma a lokacin hadisin imamu muslim ya ce fatadnu minhum shams kamilin za a kusanto da rana kamar nil turawan hadisin ya ce na kasa ganewa ne za Allah yake nufi da nil din saboda a larabci kalmar mil yana ɗaukar ma'ana biyu ma'ana ta farko shine mil na tafiya mil ɗaya shine ma'ana ta biyu karan tozali wannan ɗan ƙaramin karan larabe na kiransa mil to kaga kowanne dai a ciki yana nufin me kusancin ranar zuwa kan mutane fa ya shuddu ala nas ma la yutiqun abu zai yi tsanani ga mutane wanda ba za wanda zai iya jurewa fa yaqulu ba'duna li ba'd sashen mu za mu dinga cewa sashe. amma tarau ila ma na fi amma tarau ila ma qad balagna man yashfa'u lana ila rabbina kowa zai ce kai jama'a ba ku kalin da muke ciki ba ba ku ga abin da ya riske mu na tsanani ba don kowa zai yi gumi a ranar. gwargwadon saban allansa akwai wanda gumunsa zai tsaya iya ƙwaurin wato iya idan sahunsa Allah ka sa mana ciki akwai wanda gumunsa zai tsaya iya ƙwaurinsa akwai wanda gumunsa zai tsaya iya cinyansa akwai wanda gumunsa zai tsaya iya cibiyarsa akwai wanda gumunsa zai tsaya iya kirjinsa akwai wanda gumunsa zai tsaya wuyansa akwai wanda gumunsa zai kai bakinsa akwai man yuljimuhu al iljama akwai wanda gumi zai lullube shi gabaki ɗaya gabaki ɗayansa zai jiƙe gwargwadon yadda ya saba wa Allah a duniya gwargwadon yadda zai yi gumi a ranar to wannan shine mutane ke cewa kai halin nan da muke ciki ba za mu je mu sami waye zai mana ceto sai a fara lalibe sai a ce a je wajen annabi adam ana zuwa wajen annabi adam sai ce za a ce kai ne kakanmu Allah ya halice ta hannayensa guda biyu masu albarka ya busa maka rai baka ga ya ce mala'iku su yi maka sujjada baka ga halin da muke ciki ba ba za ka nemo mana ceto a wurin Allah ba saboda kowa ya san ina ina ne matsayinsa shine wannan lokaci sai annabi adam ya ce yau Allah ya yi fushin da bai taɓa fushi irinsa ba kuma ba zai ƙara yin fushi irin wannan ba ni ma yau ta kaina nake ya hana ni cin wannan itaciyar na saba masa ku je gaba ba san iyawa ku je ku samu annabi nuhu sai a taru a je wajen annabi nuhu annabi nuhu sai a ce kai ne farkon manzo a doron ƙasa kuma Allah ya kira ka bawa mai godiya Ba ka ga halin da muke ciki ba ba za ka roƙa mana ceto a wurin Allah ba annabi Nuhu ya ce Allah ya yi fushin da bai taɓa fushi irinsa ba kuma bayan wannan fushin ba zai ƙara fushi irinsa ba na yi wa al'ummata mummunan addu'a shine addu'an tufana ni ma yau ta kaina nake ni ma yau ta kaina nake ni ma yau ta kaina nake ku je ku sami annabi ibrahim sai a zo wajen annabi ibrahim a ce kai manzo ne na Allah kuma ba daɗi daga cikin manzanninsa ba ka ga halin da muke ciki ba ba za ka nemo mana ceto ba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya ce Allah ya yi fushin da bai taɓa fushi irinsa ba kuma bayan wannan fushin ba zai ƙara fushi irin wannan ba sai annabi ibrahim ya ambaci ƙarerayin sa guda uku da yi, sai ce ni ma ta kaina nake na farko an tambaye shi da ya karya gumaka ya ce babbansu ne a tambaye shi lokacin da sarkin misira ya tambaye shi a kan matarsa ya ce uwarsa ce sannan kuma da aka tambaye shi ya ce musu shi bayi da lafiya fa nazara nazaratan fil nujum fa qala saboda haka shi ma ta kansa yake yi shi ma ta kansa yake ba zai iya tunkaran Allah da waɗannan kurakuran da ya guda uku ba a je a samu waninsa a je a sami annabi Musa sai a zo wajen annabi Musa a ce kai annabi Musa kai ne wanda Allah ya magana da kai babu shamaki ga halin da muke ciki ba ba za ka nemo mana ceto ba sai annabi Musa ya ce na kashe ran da ba a ce in kashe ta ba saboda haka Allah ya yi fushin da bai fushi irinsa ba kuma bayan wannan fushin ba zai ƙara fushi irinsa ba saboda haka ni ma yau ta kaina nake ku je ku nemi wani na ku je ku samu annabi Isa alaihi salatu wassalam sai a zo wajen annabi Isa alaihi salatu wassalam sai annabi isa ya ce mutane su ce masa kai annabin allah ne ka yi magana da mutane a tsimman goyo ba ka ga halin da muke ciki ba ba za ka nemo mana ceto a wurin allah ba sai annabi isa alaihi salatu wassalam ya ce allah ya yi fushi a yau fushin da bai taɓa fushi irinsa ba kuma bayan wannan fushin allah ba zai ƙara fushi irin wannan ba saboda haka annabi isa bai ambaci laifi ba sai ya ce yau ni ma ta kaina nake yau ni ma ta kaina nake yau ni ma ta kaina nake ku je ku samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a zo wurina sai a ce ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam kai ne cikamakon annabawa cikamakin annabawa sa'annan kuma Allah ya gafarta maka zunubinka wanda ka yi shi a baya da wanda za ka yi shi a gaba ba ka ga halin da muke ciki ba ba za ka nemo mana ceto ba sai manzan Allah ce na'am ana laha ana laha wannan daman tawaci wannan daman tawaci ya ce fa an ku tahta arshin rahman sai in tafi kushin al'arshin ubangiji fa akhiru sajidan sai in faɗi in yi sujada a ƙarƙashin al'arshin ubangiji fa yufta alayya bil mahamid sai Allah ya mu buɗi na wa'ansu kalmomi na yabo tun da Allah ya halicci mutum aljani dabba mala'iku babu halittar da taɓa yabon Allah da wannan kalmar ya ce ni ma kaina ban santa ba sai a ranar Allah zai kintsa min su in yabe shi da wannan kalmomin ina yi sai Allah ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam irfa wasal tu'ta washfa tushaffa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kanka roƙa za a baka nemi to za a baka manzo Allah ce sai fa aqulu ummati ummati ya rab ummati ummati ya rab ummati ummati ya rab al'ummata al'ummata al'ummata al'ummata ya Allah ya al'ummata ya Allah sai Allah ce ka shigar da mutane dubu saba'in so dubu saba'in a cikin al'ummanka ba hisabi ba azaba su ne 'yan albarma kenan na lahira 'yan wa kenan 'yan alfarma na lahira su ne za su shiga aljanna kawai ba hisabi ba azaba mutane biliyan hudu da ɗigo tara 4.9 biliyan 70,000 and 70,000 abinda zai baka kenan ko to mutanen da za su shiga aljanna a cikin al'umman manzan Allah bila hisabin wala azabin kashe bin nihson yana daga cikin na farko tun a zamanin manzan Allah manzan Allah ya tabbatar da shi ne na farko saboda a take da manzan Allah ya faɗi ya ce roƙamin Allah in shiga ciki manzan Allah ya ɗaga hannu ya ce Allah ka sa shi ciki Allah kuma ya karɓa manzan Allah ce kana ciki wani sahabi ya ce ya ma'aikin Allah roƙa mun sai manzo Allah ya ah, ukta shi ya riga ka amma in kana so ga sufofin su ne wanda in ba su da lafiya ba sa shan magani yadda Allah ya kawo haka Allah zai kawo zai kawo sauki la yarquna ba sa neman maganin su a kan kansu ba sa nema wala yastarqun kuma ba sa cewa a kawo musu da Allah wani zo ka kai ne asibiti ba sa cewa yadda Allah ya kaddara ciwon haka Allah zai kaddara wa asar wala ya yaftawuna saboda tsabar tawakkalin su ba sa yin lalat idan ba su da lafiya sakiya kenan ko ke yi na wuta wanda makera ke yi sannan wala ya tafayyarun ba sa tamfi ba sa tamfi cewa in ka fito ka ci karo da mujiya to ranar ba sa'a kamar ɗan kasuwa ke yi ko har da ma'aikata zai je aiki ko zai je intaju sai ga wata kanta barabaka sai a ce to wannan ba sa ba sa yin tanti wa ala rabbihim yatawakkalun su masu agwaran tawakkali ne zuwa ga Allah to ka gani ga sufan manzo Allah ya ba kofa abu dago in kana so ka zama a ciki shikenan sai ka dauki daga cikin sufofin nan sai ka rike insha Allah za ka fada ciki to a wannan hali shine mutane za su tsaya suna neman mafita suna jiran ubangiji sai Allah ya zo da wata surar da ba a san shi da ita ba sai ya tambayi duniyar duka sauran annabawan mabiyansu ma za ta tazirun ku da kuke jira sai su ce nan taziru rabbana muna jiran ubangijinmu sai ya ce halla tab'asuna anhu me yasa ba za ku je ku nemi Allah ku ba sai mutane su tafi ruu su ta tafiya sun je neman Allah mu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu tsaya mu ki tafiya sai Allah ya ce mana ma za tantizuruna antum ku al'umman manzan Allah ne kuke jira hadisin Abu Sa'id al-Khudri riwayan Bukhari da Muslim ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku kuma ne kuke jira sai mu ce nan taziru rabbana muna jiran ubangijinmu sai Allah ya ce hallakun min alamatin ta'rifunahu biha shin akwai wata alamar da za ku iya gane Allah ku sai mu al'umman manzala mu ce na'am eh sai Allah ya ce ma hiya mecece sai mu ce saq ubangijinmu yana da ƙauri. fa yakshifu hijab wa yakshifu an saqihi sai Allah ya kwaranye wato ƙaurinsa sai manzo Allah ya karanto yawma yukshafu an taqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan mu sai mu fadi mu yi sujjada a gaban Allah mu ce wannan shine Allah muna fadi mu yi sujjada yace na munafikai sai Allah ya sa wata ƙarfe a bayan su sai sandare bayan su ba za su yi sujjada ba shine yawma yukshafu an saqin ranan da za a ya ƙauri wa yud'auna ila sujudi fala hun, munafakan za a ce su yi sujada ba za su iya ba saboda bayan su ya santare da ƙarfi ya kame ba za su iya ba khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla idanuwan su ya fito kalo wato wulaƙanci ya lillibe su wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun alhali sun kasance ana kiransu zuwa ga sujjada suna da lafiya ba ta zuwa sallah suna jin ladan na cewa hayya ala sala ba ta zuwa sallah to a wannan lokacin shine Allah ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin shin suna jira face Allah ya zo musu fi zulalin min mala'ikati a wata inuwa tare da mala'iku fi zulalin min al a cikin wata inuwa na gajimari wal mala'ikatu kuma mala'iku suna nan sun yi sahu sahu shi su kuma saboda a lokacin Allah ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila mala'ikatu tanzila sama za ta tsage sama za ta tsage ina malaman astronomy da suke maganar cumulus da cumulonimbus da structures da substructures babu su a ranar duka clouds din nan za su rushe za su tsage sama za ta tsage mala'ikun sama ta farko za su fito za su zagaye mu mala'ikun sama ta biyu za su fito za su tsage za su zagaye mala'ikun sama ta farko haka ta uku haka ta hudu haka ta biyar haka ta shida haka ta bakwai shine waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Ubangijinsa ya zo alhali mala'iku sun yi sahu-sahu shine Allah maɗaukake ke cewa wa yau mace shakkaku sama'u bil ghamami wa nuzzilan mala'ikatu tanzila sai Allah ce al-mulku yawma idhin rahman mulki na ranan na gaskiya yana wurin Allah mai rahama wa kana yawman 'ala kafiri na asira yini ne mai tsanani ga kafin wa yau mai abu zalimu ala yadayhi ranan azzalimi zai ga kiyatsarsa ya kulu ya laita nittakhattu ma'ar Rasuli sabila zai ce ya kai cansa da ya sani ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wailata laitani ya kai cansa ya halata lam attakhid fulanan khalila da bai riki wani aboki ba laqad adallani an dhikri ba'da ijja'ani saboda wanan nan ya batar da shi daga ambatan Allah bayan gaskiya ta zo masa wa kana shaitanu lil insani khazula shi kuwa shi'an ya kasance mai zubultan ɗan adam mai yafutan ɗan adam mai jefa masa wasu wasi mai rikita masa tunani a duniya to wannan yinin wa kubiyal am an riga an Zama al'amari na lahira an wuta an kada shi ya tafi wuta yan aljanna kuma an tura su su wuce ina aljanna mala'iku na raka su ana labari suna tafiya an buɗe ƙofar aljanna tsakaninsu da ƙofar aljanna shekara ɗari biyar tafiyar an riga an buɗe suna jin ƙamshin ta tun kafin su zo dan wuta kuwa ba za a buɗe wuta ba sai ya zo gab sai a buɗe dan kada ma zafin ya ragu daman wutan jahannama asalinta kashi saba'in wutan duniya ne saboda wutan duniya kashi ɗaya ne daga cikin kashi saba'in wutan jahannama yanzu wutan jahannama zafinta thermometerta 69 ne asalinta 70 ne sai Allah ya ɗanta na ɗaya shi ne aka bamu wannan muke amfani da shi a duniya in zafin wutan nan ɗaya ne daga cikin kashi saba'in na wutan jahannama to a ranar tashin kiyama ɗayan nan da aka bamu a duniya sai a ƙara thermometer ya samu full charge kenan full battery wutan jahannama yana nan a 70 to a haka za a shiga wannan wutar to shine Allah madaukake ce wa qudiyal amr har riga an gama komai da komai shine wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah al'amura suke komawa to wannan aya akwai wato hukunce-hukunce na aƙida a ƙarƙashinta yana daga cikin abinda malaman tafsiri ke kira al'ayatul aqadiyya ayoyi wadda suke tattauna hukunce-hukunce na aƙida na farko ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana aiki aiki shine na zuwa Hanan tashin kiyama saboda ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin cewa Allah zai zo kamar yadda ya ce wa da'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji ya zo alhali mala'iku sun yi sahu sahu waji a yau idin bi jahannam ranan za a zo da wutan jahannama yawma izin ya tazakkaru insanu wa anna lahu dhikra ranan da mutum zai wa'azu amma wa'azin ba zai masa amfani ba saboda ranan sakamako ne ba ranar aiki ba shine manzo Allah ce yu'ta bi jahannama ma'a sab'una alf zimam ma'a kulli zimam sab'una alfi malakin ha. tare da za a zo da wutan jahannama kamar yadda Allah ce wa burrizatul jahimu liman yara za a zo da wutan jahannama ga wanda yake so ya gani wani zai ce a ah, ba na so na gani ko ana so a gani amma Allah ce la tarawunnal jahim wallahi sai kun ga jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin wallahi sai kun ganta da idanuwan nan guda biyu balo balo dukkan nan sai kowa ya ganta Shi ne Allah ce wa burrizatul jahim lil ghawin za a zo da wutan jahim ga halakaku kun san mala'ikun da ke rike da ita mala'iku biliyan da tara 4.9 biliyan mala'ikun da ke rike da wutar jahannama tana jansu suna jansu ku duba girman mala'ika mala'ika jibrilu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansa yana da fukafukai guda ɗaya biyu uku guda ɗari shida kowane ɗaya ya rufe sama da ƙasa kowane kwaya ɗaya fiffikin ya rufe sama da ƙasa yana da shi guda ɗari shida ya buɗe haka fuffuke ɗari shida kowane ƙwaya ɗaya ya rike sama da ƙasa amma mala'iku biliyan hudu da tara ɗigo tara 4.9 biliyan su ne ke rike da wutan jahannama tana jan su suna janta haka za a zo da ita dukkan mutum sai mun ganta in ji Allah kuma wallahi dukkan mutum sai mun hau kanta kuma wallahi dukkan nan. akwai gefe mala'iku a gefe suna tare da ƙugiyoyi talalib ƙugiyoyi ne wa'annan ƙugiyoyin ma'amuratun Allah ya ba ta umarni duk wani saɓon Allah da ka sani wato indiyu ce akwai saɓon akwai ƙugiyarta akwai na kallon fina-finai ta batsa akwai ta akwai na sauraron haram masu jin jazz da masu jin blues da masu eh, sauraron rock ko rege duka akwai ugiyarta akwai na gulma akwai na zunɗe akwai na karya akwai wanda yake nuna takin matar da ba ta halatta bayi ka ce wai kai kawaye ba baby let me touch you ko to ranar za ka ga takin a baki a lafanka a wannan haka kowane sabon Allah akwai abin nan ɗinsa masinata wanda ke zina a matan aure su ma akwai nasu wanda zai kama aurensu masu zina da 'yan mata su ma akwai masu zina da yara ƙanana kwainoli da berori akwai nasu duk irin sabon allah da ka sani ana yi masu luwaɗi akwai nasu masu satan kayayyakin masallaci akwai nasu masu satan kayayyakin makwabtansu da zane da matan makwabtansu ko 'ya'yan makwabtansu akwai nasu duka suna nan a ajiye kuma wallahi dukkan mu nan sai mun wuce har ni ne magana dan ba za ka shiga aljanna ba sai ka wuce kan sarai kuma sirati akan jahannama yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa minhum maqdushu najin akwai wanda zai wuce za a babbar yana tafiya an jawo na kunne an ɓarka ido an ɓarka hanci an ɓarka baki an ɓarka jiki ya hau mashin ya haɗa jiki da 'yan mata da ba halatta masu kabu-kabu ko wai zai ce allura ba allura nawa aka baka yau ewa eh, yana tambaya abokinsa in ka je yana cewa allura nawa aka yi masa wato mata nawa suka danna mai kirji shine allura nawa aka yi maka yau saboda haka duk akwai wa'annan ƙugiyoyin suna ɓaɓɓarta mutum shi ne makudushu najin za a ɓarka shi amma zai sha sai ce wa da sun finna akwai wanda in an jefa na kunni ya kama na hanci ya kama na baki ya kama na jiki ya kama na gabansa ya kama na ko'ina ya kama da kafafuwansa in aka fincike shi sai wutan jahannama Allah ka kiyaye to a wannan wannan fa abin da duk mai rai ke jira kenan shine hal yanzuruna illa an ya'tiyahum fi zulalin min al-mala min al-ghamam wannan jiran da ake yi Allah zai zo to kaga anan sifa ce fi'iliya lillahi azza wa jal shi sa malaman tauhidi suka ce a asma'u wa sifat musamman babu sifat suka ce sifatullahi ta'ala sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin min alwujuh sifofin Allah siffa ce ta kamala babu tawaya a cikinta da dukkan fuskan da za ka iya siffanta Allah da shi babu tawaya a ciki sai ƙa'ida ta biyu suka ce sifatullahi ta'ala ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar ma'lumatun lana bi'tibarin ma'ana wa majhulatun lana bi'tibarin kaifiyya cewa siffofin Allah sanannu ne ta wani bangare boyayyu ne ta wani bangare sanannu ne ta ɓangaren ma'ana in an ce zuwa ƙasar ne ake nufi da zuwa amma yanayin zuwan shi ne ba wanda ya sani saboda ba wanda ya ga Allah ina ta an gane amma an ce zuwa ai an sani ake nufi da zuwa amma yanayin zuwan ne ba wanda ya sani kaga wannan raddi ne ga mu'tazila da kuma asha'ira da kulladiya da maturidiya da karamata da kuma jahaniya da kuma ahalul kalami waɗanda suke tawilin siffofi na Allah subhanahu wataala wannan raddi ne a gare su saboda Allah ya faɗi shi sa ibnu taymiya a cikin lamiyarsa yake cewa wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala at-tiraz al-awwal wa aruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu ومحلما نبذ القرآن وراءه وفي رواية قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل يتي وجميع آيات الصفات أمرها dukkan ayoyin da suka zo akan siffofin Allah subhanahu ta'ala ina bibiyan su haƙan na gaskiya kama na khalaq firazul awwal kamar yadda mutanen farko jakadu na musulunci sabon manzo Allah suka nakalto daga manzo Allah haka ni ma nake fadin sa wa aruddu hudataha ila nuqaliha abinda ya kunsa ina mai da shi zuwa ga waɗanda suka rawaito ta wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu ina katange kwakwalwata daga dukkan abinda tunani zai iya hararo maka sai in katange shi tunda baka ga Allah ba to ka ma kai wani tunani dan shi dan kare jefa maka wani tunani daban duk abin da zaka yi tunani ƙarya ne saboda baka san shi ba sai ce ku mu'alliman nabadhal kitaba wara'ahu tur da mutumin da ya jefar da qur'ani a bayansa wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtal in zai kafa hujja sai ce ma ai Asfal ya ce Asfal wani mutumi ne kirista amma balarabe yana daga cikin malaman wato rhetoric ne balaga na alkur'ani na larabci ina fata ta ne yana daga cikin malaman larabci to ya yi wani baiti da sha'ira da maturidiyya da kullabiyya da karamata da jami'a da alul kalami dukkan su qatibatan suke kafa hujja suke tawilin al cewa sun stawa 'ala al sun ay thumma idan ka tambaye su me yasa sai su ce istiwa'i yana zuwa da ma'anan istaula ina kuka samu sai ce ma ai akhtal ya ce aitin sa kad istawa bishrun ala al-iraqi min ghairi harbin wala damin muhraqi wani balarabe da ake kira Aksar amma ba musulmi ba ne. to yayi baiti akan bishir yace bishir ya mamaye garin iraq shine kad istawa bishrun alal iraqi da bishir ya mamaye iraq min zairi harbin wala damin ba tare da yayi yaƙi ba kuma ba tare da ya zubar da jini ba saboda haka in za su fassara istawa sai su ce istaula kaga anan sun ɗauki maganar wannan kiristan sun fassara ne ƙur'ani da shi to ne ibnu taymiya ke musu raddi yake cewa tur da mutumin da ya jefar da ƙur'ani a baya in zai kafa hujja sai ce wai akal ya ce sai kawo wannan baitin saboda shi akal ai ba ma musulmi bane saboda haka suke fassara istiwa'i da istaula maimakon istiwa'i cewa su fassara shi a yanda ta zo da ma'anarta yanda Allah ke nufi cewa Allah ya daidaita akan al'arshinsa kamar yanda Imam al-Harawi ya kawo wato azari daga Malik bin Anas al-Asbahi Imam Darul Hijra wata rana yana karanto wannan aya a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum ya daga kai ya ce wa Imam Malik kaifa stawa kaifa stawa Allahu ala al-arsh ya Allah ya daidaita akan al-arshi ala ala jabini Malik al-Ramba sai gumi jiki ya lullube goshin Imam Malik saboda girman tambaya wa kana fi yadihi udun a hannun Imam Malik akwai wata 'yan sanda ta mata wannan fensirin fa bada yankutu bihi al-ard sai imam malik ya dinga cakan ƙasa da ita sun marama bi udin sai ya jefar da wannan al'adar faƙala al'istiwa ma'lum wal kaif majhul wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a ana ma ara hadha illa mubtadi'un fa amara bihi fa ukuri min al-masjid yace in an ce daidaituwa kowa ya san ma'anar daidaituwa yaya daidaituwan Allah yake akan al'arshinsa ba wanda ya sani saboda ba wanda ya taba ganin Allah ko yin imani cewa Allah ya daidaita akan al'arshi wajibi ne saboda Allah da kansa ya faɗi kuma manzo Allah ya faɗi to me yasa za ka yi shakka sai ce tambaya akan yaya daidaituwan ma yake bid'a ne sai ce wannan mutumin da ya wannan tambayan dan bid'a ne ai ku fitar da shi daga masallaci sai aka cicciɓa shi aka fitar da shi kasan imam malik yana da kwarjini baya ɗaukan wargi a wajen karatu harunan rashid yana yaro ya hau ragan mulki yana ɗan shekara ashirin da biyar imam malik yana karantawa a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ce aika mai da gwalagwalai dinari na kuɗi ya ce a ba imam malik bayan sati ɗaya sai ce wa imam malik da Allah wannan karatun da ake yi na hadisan manzo Allah a cikin masallacin manzo Allah a dawo da shi fadansa kaga trap kenan ko sai ce mai in dan kudin nan ne da ya aiko ka taba su ba suna nan ko ce mai yazo ya dauki kayansa al ilmu yukta wala ya'ti yace kai ilimi ana zuwa neman sani ba shi yake zuwa sani kama ba ka zo ka koyi ilimi a gabana wannan shine ka'idan ne neman ilimi ana fahimtar wannan shi ne wata rana wani mutumin ya zo ɗalibin ilimi ya zo gidansa da ya zo neman ilimi kaga ya a ka'ida ka jira mana har sai ya fito sai ya zo kofar gidan imam malik ya dinga sallama assalamu alaikum assalamu har sai da imam malik ya fito ya amsa wa alaikum salam ya ce na zo ne neman ilimi imam malik ya ce amma baka da kunya ka zo gida ka zo neman ilimi a wurina ba za ka jira ba har sai na gama abin da nake a gida sannan in fito lokacin da zan ba da ilimin ka saurari ilimin kai wannan bai da kunya bai san darajar ilimi ba kuma yi bulala harkin wanka yi maganinsa sai imam malik ya shiga gida ko ya wuce kasan in mutanen yau ne zai ce in kai kaɗai ke da ilimi a kaduna ka cinye ilimin ko ba zan ƙara zuwa wajen ka saboda bai san kimar abin ba imam malik da ya gama da ya gama abin da yake yi imam malik da ya gama abin da yake yi a gida ya gama kintsawa ya sa tufafinsa ya sa turare daman ka'idar kafin ya shiga ya karanta sai ya fesa turare a jikinsa sannan saboda ya yi kamshi sai ya taho ya zauna zai yi karatu sai ya ga wannan mutumin a gaba ya kalli shi ce kai ba kai bane ka kasa hakurin zuwa neman ilimi sai da ka fito da ni daga gida ya ce a karba kallahu ni ne sai ce ba na ce amma bulala ba sai ce eh amma ya ce eh sai imam malik ya ce bulala nawa aka yi maka ya ce bulala goma sai imam malik ya ce ka cancanci in baka hadisan manzo Allah guda goma qala haddathani malikun an an an an an ya bashi hadisai guda goma Ta ji masu neman ilimi don Allah sai ya dariya ce a karba kallahu ko za a kara mun bulalan ne sai a kara mun hadisin haka da gaske yake neman ilimin ko wato wahalar ilimin ba shi bane damuwarsa ilimin shi yake so ya samu kenan ba inda za ka nemi ilimi ba za ka sha wahala ana gane karatun abdullahi dan abbas in ya taho gidan sahabi sai tsaya a bakin kofar gidan sai ya kwanta awa ɗaya awa biyu awa uku yana bacci kasa ya buɗe shi sai sahabin ya fito sai ya gan shi a kwance sai ce subhanallah an babban manzo Allah ko bar gidana sai ya ce hakaza umirna an naf'ala bi ulama'ina haka aka ce mu yi wa malamanmu na girmamawa sai ce mai aida ka aika a kira ni mana sai ce a'a in dai neman ilimi ne an ce mu jira sai malam ya zo shi sa na tsaya kuma ya samu ilimin ko bai samu ba ya samu ana ce mai hibirul umma kogi teku na ilimi na al'umman manzo Allah da ya bi tarbiyyar neman ilimin ya samu ko bai samu ba to kai kuma kana wai shi ne kadai wai malam ma na kira shi su uku ya ki ɗagawa a karan makallawa ta Allah ana ka a dinga ɗagawa ka san uzurin malam ko lokacin da malam ya hana kan shi bacci ya yi karatun kai ne kai eh a neman kuɗi ka biya yi ba haka ne shi ya hana shi ba yana so ya nemi kuɗin amma ya fifita karatun ya je koyi karatun Kai ya kamata ka ba karatun daraja ka ba ilimin daraja ina fata an gane sai da umar yana shigo da abdullahi Ɗan abbas cikin senat wajen sanatoci nasa har wasu daga ciki abin baya musu daɗi suna ganin yaron nan fa mun haife shi ya za ka dinga mana yaro karami ɗabi'an babba baya so yaro ya kusa da shi wata rana sai sai da na'umar yace kai a zuwa fassara mu wannan aya idza jaa nasrullahi wal fath har zuwa ƙarshe wasu suka yi shiru wasu suka fassara sai kalli yaro yace kai yaro aka fassara sai ki sai ce a'a kaga duk da kije sun fassara ko sai ce aka fassara take yace a'a sai ce ya kake sai yaro ya fassara fassarar da ba haka suka yi ba sai ce ni ma ban san fassarar wannan suwar ba a bakin manzala ce kamar yadda yaron ne ya fassara ta ga yanzu ya nuna musu darajar da ya sa ya shigo da shi ina cikin su inda ba yi da ilimi ma ba zai dauko shi an gano wannan ga yana nuna maka daraja da matsayi na ne da ilimi to wannan ya kamata mu san kimarsa mu san darajarsa saboda haka duk wanda ya karantar da kai ko da alifun ne ya gama da kai in ka kawo biliyan ka bashi wallahi baka saka mai ba saboda abin da ya baka ya fi karfin biliyan biliyan din banza ba a duniya take ba ba a mutuwa a bata mutane nawa suka mallaki biliyan din kuma yau dubu ɗaya na burge su ina ta an gane ga abin banza ne saboda ana iya rasa shi amma ilimi ka taba ganin wanda za a ce Allah sarki ne da yana da ilimi amma ilimin ya gudu ya tsare akwai shi ko za ku iya nuna min shi akwai shi amma mutane nawa ne aka ce ka nuna da masu kuɗi ne ana labarinsu yanzu ba ba a labarinsu wasu ne ko ba a maganarsu in ana maganar masu kuɗi saboda yanzu ba yayinsu ake ba an gama da su su sun zama old school saboda haka shi sa ilimi babu abin da ya kai ka daraja a wurin Allah subhanahu ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hatta kifi a cikin teku yana roƙawa malami mai koya wa mutane yana roƙa masa gafarar Allah tufafin da ka sa yana roƙon ma malamin nan gafarar Allah in ma ka ce Allah ya gafarta malam ko baka ce ba Allah ya riga ya gafarta mai saboda ya ce duk wani abu a duniya yana roƙa masa gafarar Allah wallahi da mun san darajar malanta da ba wanda zai bar a gidansa a ce sai ya ajiye malami shi sa nakan maimaita wannan kuma zan ƙara maimaita ta duk wanda babu malami a gidansa ya sani cewa wallahi da sauransa da sauransa ya yi ƙoƙari kafin ya bar duniya ya ajiye malami a gidansa saboda wannan malamin sai ya fi maka sanato sai ya fi maka gwamna sai ya fi maka shugaban ƙasa amfani duniya da lahira duk abin da ya karantar kai ko ƙwaro ne ya girma ta wajen iliminsa sai an ba shi lada kuma shi ma ƙwarin yana roƙa masa gafarar Allah to ina kai da ka haife shi ina fata an gane haka wani irin daraja za ka samu a dalilinsa ko ta samu wannan duk abin da ya tarantar in mutane biliyan suka saurare shi kai ubansa tana da ladan mutane biliyan to ka gaya min kuma ilimin nan in ya karantar da ɗalibai dubu ɗaliban nan suka karantar da dubu dubun nan su ma suka karantar da dubu dubun nan suka karantar da dubu dubun nan suka karantar da dubu dubun nan suka karantar da dubu don aka gaya min gwamnan da zai iya wannan aikin ko ka gaya min shugaban ƙasar da zai wannan aikin ko sanato ko house of representative ko sanin? akwai shi ba zai iya ba to amma da yake shi wannan ba a ganin sa ba kuɗi ba ne lada ne ko su kuma mutane bal tu zirunal hayatat duniya duniyar ce kawai muke so shi sa kawai inda muna ganin ladan da ke ciki wallahi sai mun yi kokari duk rinki mun ajiye malami a gidajenmu wanda ke da kuma bai da malami assignment ne ka ajiye a gidanka talaka ne ba malami a gidanka assignment ne ka nemi malami ina fata an gane a tsaki ne kowa ya tabbatar ya ajiye malami a gidansa in ba ka ba a doka kai mamaki a lahira Allah ka shirye da mu to suna jiran Allah ya zo a wannan ranar to kaga wannan shine sifatul itiyan sifa ta itiyan kuma sifa ce fi'iliya lillahi sifa ce ta aiki na Allah wanda Allah madaukaki yake su ashabu ta'til ahlu ta'til suka ce in aka ce Allah na zuwa ai sifa ce muhdasa wato zuwa wato abu ne wanda zai faru in aka ce haka an kwatanta Allah da dan adam aradu tanziha a waqa'u fi ta'til suna so su tsarkake Allah sai suka fada a cikin kore siffar Allah shi sa ibn abi dawud yake cewa وليس bi وليس بوالد وليس له شبع تعالى المسبح الله Allah ba uba bane shi kuma ba ɗa bane shi sannan babu wani da ya kama da shi wanda ake tsarkake shi a siffofinsa ya girmama a ce ɗa ne shi ko uba ne shi kaga an yi wa kiristoci da yahudawa rabbi ko da kuma laraba da suka ce Allah na da ɗaya kuma ɗayan Allah mata ne su ne mala'iku amince wannan to kaga wannan a ranar tashin kiyama Allah zai zo alhali mala'iku sun yi sahu-sahu wannan shine abinda imamu ibnu jarir na tabari ya nakalto a cikin tafsirinsa karkashin wannan aya daga abu ja'far bin razi daga arrabi'u bin anas daga abu la'aliya hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ikati sai ce wal mala'ikatu yaji'una fi zulalin min al-ghamami su mala'iku za su zo cikin gajimari tana musu inuwa za su zo saboda duk wannan saman za a kece shi za ta tsage saboda mala'ikun da ke sama Allah kaɗe san adadinsu shi sama Allah ce sama na ƙugi saboda yawan mala'iku kuma ta cancanci ta yi ƙugi saboda babu wuri daidai da tafin ƙafa face akwai mala'ika yana sallah yana sujjada in ka yi sallah amfanin ka ne in ma ba kai ba kai ne ka cuci ina fata an gane to kaga anan wato shine abin da yake nufi a wata kira'a ta abdullahi dan mas'udin ya karanta ta hal runa illa an ya'tiyahumullahu wal mala'ikatu fi zulalin min al-ghamam kamar yanda yace wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzila al-mala'ikatu tanzila to kaga wannan yana nufin siffa ce ta al-ityan da maji zuwa na Allah subhanahu wa ta'ala siffa ce fi'iliya ga Allah madaukaki wannan raddi ne ga wa'ancan da suka kore wa Allah subhanahu wa ta'ala zuwa a ranar tashin alkiyama to wannan yana nuna maka wato yanda tsananin tashin alkiyama zai kasance ga halin mutane ga mala'iku sun rufe duniya sun rufe mutane ga baki ɗaya kuma a ranar za a yi sakamako duk wanda ya cuci wani sai an biya shi akan cutar manzo Allah ce hatta dabba ne kaho idan ta soki mara kaho da kahonta wannan mara ƙahon a ranar Allah zai sa mata ƙaho sai ya ce mata ta soci wancan tarama kenan ko idan tarama sai Allah ce kunu turaba dukan ku ku zama ƙasa sai su zama ƙasa a wannan lokacin to shi ne kafiri zai ga wa'annan dabbobi duk sun zama ƙasa sai ce ya kai cansa ko wa kafiru ya laitani kuntu turaba sai kafuri ya ce ya kai kansa da ya zama ƙasa saboda ya ga dabbobi sun zama ƙasa yanzu wa ya rage mutum aljani su za a yi wa hisabi saboda dabbobi ai ba su da hankali ko idan aka narkar da su shi kenan sun zama ƙasa aljanna kuma guda biyu ne a lahira akwai aljannan ɗan adam akwai aljannan aljani shine wani man khafa maqama rabbih jannatan wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa akwai aljanna biyu aljannan ɗan adam sannan aljannan aljani su aljanu daman a duniya muna ganin su a duniya su suka yi rayuwa ko to haka su ma aljannan su su za su ci gaba da rayuwarsu a aljannan su mu kuma mu imu mun ga juna ko to haka mu ma haka za mu yi rayuwar mu a aljannan mu su dai aljanun da suka cutar da mu suka shiga jikin dan adam suka cutar ba zai shiga aljanna ba sai an biya shi dan adam din nan haƙƙi shi ma mutum in ya cutar da aljani yaya mutum zai cutar da aljani shine kashi kashi din nan idan kai tsarkin hoge da shi ka cuci aljani musulmi saboda an haramta mai cin datti kazanta kuma manzo Allah ya ce abincin kashin mu idan muka ci kashi muka tsotse muka jefa aljani musulmi idan ya ɗauki kashin in ya ce bismillah manzo Allah ce naman zai dawo fiye da yanda kai ka ci naman sai ji halak malak ko kaga wannan ya same shi salwa daga sama da sassa zai ci ya koshi ranar da manzo Allah ya wa aljanu wa'azi haka ya gaya musu hadisin lainatul jin hadisin abdullahi dan mas'ud riwayar imam muslim lokacin da dandazan aljanu suka zo suka ce suna so manzo Allah ya musu wa'azi to kaga sannan kuma su ma suna da dabbobi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye shi dabbobin mu me abincin su sai ce razi kashin dabban dan adam shine abincin dabbobin aljanu ina fata an gane kaga inda ake jefar da organic manual ko dabbobin aljanu nan suke zuwa ci shi sa wani zaka ji an ce wani kare ya cije shi da daddare amma kafin gari ya waye ya mutu irin karnukan aljanun nan ne ya ham da ya ham shi kenan shi kuma yan shi ma ya tafi kawai ana ganewa wa irin abin nan din wannan duniya ce wato wacce take a ɓoye wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana duk da yake malaman sciences ba su yadda da shi ba saboda Socrates father of sciences bai yadda da wannan theorin ba ina fata an gane su ma sai su kera masa wani suna da su ma kansu karya ne sun san ba su san wannan sunan ba saboda haka in dai ba musulmi likitan da ya yadda da Allah ya yadda da sunnan manzo Allah ba shine yadda da akwai aljani in ba ka ba su ba ma yadda da aljanin ba sai su kira wani tunan ciwo daban a ta ci ma kuɗi lashe muni eh Allah ya sa mu dace saboda haka an ce lokaci yayi idan Allah ya raya mu gobe sai mu tashi akan kalbani Isra'ila kam atainahum min ayatin insha Allah subhanahu wa ta'ala وعليكم السلام ورحمة الله Allah ya kara malam kuma Allah ya saka malam da aka rama da alkai. Amin. Idan ina tambaya kamar haka, muna tarawih a bayan liman ne raka biyu da biyu. Da ya tashi fito na kuma yin biyu daga goma sai ya manta sai ya kudu. Kushin malam ya za a gyara wannan sallah abu ne mai sauki idan wannan ya faru shine sai ya yi sujjada kaga ya yi tsari kenan sai ya sujjada ta ba'adiyya idan ya sallame sai ce Allahu akbar sannan ya tafi sujjada Allahu akbar sannan ya ƙara sujjada ta biyu yana ɗaguwa sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yanzu sallar ta zama ta yi daidai amma in ya ƙi sallar tana da gidi wannan raka'ar guda uku tana da gidi sauran lafiya lau amma uku nan akwai alamar tambaya a kansu saboda shi sujudi sahawi yana gyara kuskure ne a cikin sallar da ake eh nan da yake malam shi akwai sujudar abdi da ba'adi a sallar lafiya, ko ko babu akwai sujjada ta qabli da ba'adi a nafila saboda man Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli ina fata an gani, ku yi sallah yadda kuka ganni ina sallah nafilar oke aka so ta samu karbuwa wajen Allah ke nan, idan farilla ka yi gyara fa min ba'da aula nafila ma kai mata gyara ina fata an gani saboda haka kakkuru ku ce a ah, wani ya ce maka a ah, ai ba a gyara a nafila ana yin qabliya ana yin ba'diya in kuwa ba a yi kabliyar ba ba a yi biyar ba shi liman laifin na kansa amma kuma mu ba ku da matsala amma laifin ya dawo kan liman shi Allah zai kama inda za ku samu matsala kun san an yi ƙari ba ku gaya wa liman ba to nan ne kuke da matsala saboda hakan ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan litinin ne an zo ana sallah hadisin nan a cikin bukhari da muslim sallan azhar manzo Allah yana raka'a ta biyu yayi tahiya kaga ya kamata ya me ya miƙe ko sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai manzo Allah ya fuska ya zauna ta'annahu ghadaban rawon hadisi yace kaman yayi fushi fa fil qawm cikin mutane akwai Abu Bakr wa Umar fa haba an yukallimahu sai suka ji kwarjinin siyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana suna ta jin nauyi fa kharaja sar'anun nan dan oya oya suka fita suka ce kusiratu salat kai yau an samu sallah mai sauki an rage sallah daga huɗu an goma biyu suka yi oya oya suka wuce fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya fita zuwa gefen masallaci ya zauna kan wata kututture na dabino ya zauna kaman ya kwasarai da sai na bakar da umar suna so su yi magana suka kasa saboda kwarjinin manzo Allah suka yi shiru akwai wani mutumi ana kiransa zuliya daini ya zo wajen manzala ya ce ya ma'aikin Allah an yi rafkanuwa ne ko an maka wahayi manzala ce ba ko ɗaya ban yi rafkanuwa ba kuma ba mun wahayi ba sai zuliya daini ya ja wallahi an yi mantuwa to manzala ce ni kin yi mantuwa ba baraka a hudu na yi zuliya daini ya ce hmm, biyu kai ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kenan sai mazala ya juye kalli sai na bakar ya ce aka makala zuliyadai yanda zuliyadai ya faɗi raka abin ne suka ce eh gaskiya ne sai mazala ya dawo masallaci sauran da suka san akwai matsala ba su fita ba sun zauna hajjira da ni ina najeriya ne wai da masallaci ya kiɗi ne da surutu ko ha yanzu su neman wani irin sallah aka yi wasu za su jatin ga wasu za su sake sallah wasu za su yi kaza wasu za su yi suka yi shu suka yi yin magana suka zauna maza Allah ya shigo ya ƙara miƙewa ya ce Allahu akbar wa'ancan sun san akwai matsala sai suka tashi an aya aya sun riga ne sun yi aya aya an tafi da aka idar da sallah maza Allah ya yi sujjada kaga manzo Allah ya sai ce kai ni mutum ne kamar ku ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa duk lokacin da ne ya rafkanuwa a sallah ku tana mun abin da an samu dalili ko in ba haka ba kuwa ai kaga idan aka samu rafkanuwa ai kenan ba za a san me ya kamata a yi ba to kaga inda aka samu asalin ƙari a sallah ko rabi a sallah ina fata an gane saboda haka dole a yi wannan a nafila inda yi ba to shi laifin ya dawo kan liman kuma mu sallah ku ta samu tafiya shi na liman shi ne Allah zai firke shi a hadisin ya yace lil a'imma in asabu falakum wa wa in akhta'u falakum alayhi liman in yi sallah mai kyau kuna da lada kuma mu ina fata an gane kuna da lada kuma mu shi ma yana da lada in yayi sallah mara kyau kuma mu kuna da lada shi liman shi ne an gane kaga kullum gara ka zama mamu da ka zama ne liman na'am lafiya da ilimi ne albarka a yau fitattun birnin nasu magana a kan tarawih mutum zai iya tashi yi sallar dare bayan ya halarci sallar tarawih a zarfi akwai saɓanin malamai akan wannan matsalar amma magana mafi inganci wanda ni ma na fi yadda da shi na nutsu da shi idan kai tarawih in ka tashi daga dare kawai kai tilawarka kai kuma addu'o'in su shikenan ya wadatar maka na'am to shi kenan an ce lokacin mu ya A sauran tambayoyi insha Allah gobe ma karanta su abin da muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda kuma muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ta yabe mana yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙon ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azabta mu da su a wannan ƙasa da wannan gari namu ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ga addininmu da rayuwarmu ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka sa mu zama mabiya na alkhairi gare su wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa dukiyarsa wajen yi wa addininsa hidima mu ma muna ka kai mana ta goma shin arzikin da zamu yi hidima ga addininka irin wanda ya ko sama da wanda ya da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada wani bawan Allah ya ce yana cikin matsala haƙoƙinsa ne aka riƙe ba a sakan masa ba ya Allah muna roƙonka waɗanda suka riƙe waɗannan haƙoƙi da shi da sauran musulmi da suke cikin irin halinsa ya Allah ka sako musu haƙoƙinsu ka fito musu da haƙoƙinsu daga wa'annan bayan Allah ka tausasa zukatansu ka kasa ba su wannan haƙƙi akwai kuma wani bawan Allah da ya shiga jarabawa na ɗansa ya ce a sa shi cikin addu'a ya Allah muna roƙonka ka tausasa zuciyar wannan ɗa ka shirya masa da shi da sauran ƴaƴa waɗanda suke kangararru ya Allah ka fi musanin su ka tausasa zukatansu ka kasa su tuba ka kubutar da su daga wannan kangara ka mai da su bayan Allah na gari ka mai da su bayan Allah na gari su kuma iyayen ka ba su ladan wannan haƙuri na wannan jarabawa ka nagarta musu wa'annan 'ya'ya mu kuma da baka jarabce mu da irin wannan jarabawa ba ya Allah muna roƙonka ka daidaita mana ƴaƴan mu al siratal mustaqim siratal lahi allazi lahu ma fis samawati wal ard ala ila allahi tasiru al umur ya Allah yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mu da masu kallon mu da sauraron mu ya Allah ka yafe mana kurakuran mu ka gafarta mana zinaban mu ka sanya mu daga cikin ƴantattun bayinka a wannan wata tabbata ya Allah ka haramta jikinmu daga shiga wutan jahannama daga yau har zuwa har abada ya Allah ka sanya mu daga cikin yan aljanna daga yau har zuwa ranar tashin alkiyama ka ka ba mu ikon laifin da za ka yi fushi da mu dukkan abin da zai sa ka yi fushi da mu ya Allah ka kame hannayenmu ka ka ba mu ikon aiwatar da shi ka shiryar da mu da 'ya'yanmu maza da 'ya'yanmu mata ka shirya da mu hanya madaidaiciya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk